haka talakan Najeriya yana nan yana zuwa Allah ya kawo mana canji na alheri. Wannan canji shi ne a wannan tuta. Wannan canji shi ne rigimar da za a yi ta zaɓe tsakanin mutane waɗanda ba su yarda da tsarin talaka a ƙasar nan ba da kuma mu da muke tare da su. Kuma Allah ya talakan Najeriya sai ya ɗauki annan mutane ya nuna wa Allah ya wurga su sama sun kago yin bashi dubu dubu ne a madadin talakawan jihar Nasarawa a madadin mabukata jihar Nasarawa a madadin masu sai su je gona su yi aiki a ba su taki a ba su tarakta a ba su shanu na aiki a gona a ba su kayan feshi da iri mai kyau a madadin matasa masu zan su je su karatu matasa masu neman aiki matasa waɗanda suke so su je su sana'o'i iri iri nake sa in ba shi wannan tuta wannan tuta in Allah ya yarda nasarar talaka jihar Nasarawa tana cikin za ku kawo canji a jihar Nasarawa. Saboda haka muna kira da yasa kar ku yarda da makaryata waɗanda za su zo su zaci kuɗi ko su kasata su yi su bayan ranar zaɓe. Wannan in Allah ya zama tarihi a jihar Nasarawa cancansa da gogewarsa da shekarunsa da dukkanin abin da ya ce ya cancanta a sa shi ashirin ranar sha ashirin da tara da watan biyar wanda kuma za a zaɓar ranar ashirin da biyar da watan neman godiya da yadda kuka fito ɗanku da ƙwarƙwatanku don ku nuna goyon baya a wannan rana mai albarka wannan rana mai ɗumbin tarihi yau muna fatan duk wanda ke jihar nasarawa ya san cewa nnpp ta riga da ta kama jihar nasarawa in allah ya yarda waɗanda suke ce ba za mu iya yau sun gani ai dama a karbi tutarsa guda to Allah